بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتشم باب باب الظلم ظلمات الظلم ظلمات zalunci dubbai ne ba بفا حديثي نبي hadisi باب حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يكون في آخر أمتي مسخ أقرشن الأمة تذا أسامى المسخ ما المسخ المسخ شيني تبديل خلق بخلق عجوية وتحلتا تقوم وتحلتا شيني مسخ ضاع سامو مسخ شيني سيق جانا فمسخوا كرادة عجوية دسو سنقوما سنزممي سنزم بري أو مسخوا خنازيرا ko an juya sun koma sun zama aladu shine almashu wa qadfun sannan kuma za a rika samun qadfun za a rika samun jefu abubuwa jifa shine qadfun kaman bom, qadfun ne ai wa khasfun sannan shafa mutane a samu gari guda duk su mutu khasfun kenan wa yubda'u bi ahli al-mazalim waɗanda za a fara da su su ne azzalimai masu zalunci almazalim jam'i ne na mazlima mazlima mazlimatun zalunci almasdarul mimi ne amma kuma ana amfani da shi a matsayin suna sai a ce mazalim jam'u mazlima domin fi'ilinsa zalama ya zulimu ne ولا يظلم ربك أحدا تو المصدر الميمي اسم المكان اسم الزمان انسى دزي زما على وزن من مفعل من غاني مفعل wannan hadisin mala albani ya ba'afa shi amma dai akwai ban tsoro azzalimai cikin abubuwan da Allah bai yafewa tun a duniya sai ya dau akwai zalunci shi yasa suke da karin magana suke cewa az-zalimu sayfullah fi ardihi yantaqimu bihi thumma yantaqimu minhu az-zalimu sayfullah fi ardihi az-zalimi takuban Allah ne a ban kasa yantaqimu bihi Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukar fansa da shi idan wasu suka yi zalunci sai a kawo musu wani azzalimi su ma ya ci gaba da zaluntar su ثم ينتقم minhu da ƙarshe sai a ce to shi ma ya kashe kanshi haka suka faɗi karin magana ne tsoho kage daidai da ne wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaqsibun haka muke ɗora azzalumai a bisa kan azzalumai sakamakon abin da suke aikatawa ne ita ce ka'ida zamani baya zamani baya yafe ma azzalimi tahaqqamu fastata'u fi tahakkumihim fa كأن الأمر لم يكن لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمهل فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن Da tahakkamu sun rika yin zalunci hukuncin zalunci fastata'u fi tahakkumihim suka samu iko suka baje kolinsu a zaluncinsu da suke wa amma qalilin bayan ɗan lokaci kaɗan, ka annal amra lam yakuni kama ba yi ba law ansafu unsifu da sun yi adalci da an musu lakin baghaw fa bagha alaihim ad-dahr sai dai sun yi zalunci saboda haka yanzu zamani na ramawa فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن yanzu sai ga nau'ukan damuwa da bakin ciki da musibu da akansu fa asbahu walisanu walisanul hali yunshiduhum suka waye gari halin da suke ciki na rera musu baiti baitin karshe rabin baiti ya rera musu ce hadha bidaka daya da daya aka yi wala atbun ala zamani ya za ku ku zagi zani a zamani ba ruwan zamani ku kuka yi Hmm? shi yasa suke cewa ya zalim laka yawm mahma tala yau shi ya kai azzalimi kana da ranarka ranar da za ta zama maka ta bala'i mahma tala yau ko da ranar da kake ciki ta zo ta dade kai to akwai ranar da za ta zo ranar kin dillanci ranar da hajar mai gari ta bata ma ga wanda ya dillanci a ranar kaga shine wannan so daga zalunci mugun abu ne Allah shi kyauta حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرني عبد الله بن دينار عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ذالن شي دبين بعد أيبا أنا قوبك ياما أظلم الظلم الإشراق بالله إن الشرك لظلم عظيم قال حدثنا مسدد وإسحاق إسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار خبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نفوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزلة بمنزله أدل منه في الدنيا وأن حديثي أن ساموشي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلف المؤمنون من النار idan mummunai suka kubuta daga shiga wuta suka tsallake ne suka tsallake sirati kenan kaga khalasu idza khalasa almu'minuna minan nar idan mummunai suka kubuta daga wuta hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar sannan sai a sake katange su bi qantara da wani kwale-kwale alƙantara abin hawa bainal jannati wan nar su ba su shiga aljanna ba su shiga wuta ba amma sun tsallako wuta sun baro wuta a baya annaru wara'ahum wal jannatu amamahum ga wuta sun baro a baya aljanna kuma na gaban su amma lam yadkhuluha ba su riga sun shiga ba fa yataqasuna mazalima bainahum fid dunya sai a rike kisasin abubuwan da wani ya zalunci wani a duniya yanzu nan sun tsallake ba su shirka ba almu'minun nan sun tsallake ba mu shirkai bane su amma ba za su shiga aljanna ba sai an yi kisasi na me na mazalim wancan ya zalunci wancan المظالم المادية والمظالم الأدبية المظالم على نوعين malamanmu suna kasa mazalim gida biyu abubuwan da za ka iya zama ka cuci wani a cikin su kala biyu ne akwai almazalimul madiyya su ne suka shafi dukiya wane ya ci kudin wane wane ya ci bashin wane bai biya ba an bashi ajiya ya cinye bai biya ba duk suna ciki almazalimul madiyya kenan akwai almazalimul adabiyya abubuwan da suka shafi baki wane ya gulma da wane wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane to sai a musu kisasi shine ta kasuna sai a musu kisasi kowa a fitar da haƙƙin wancan a kansa sun fi tsallake wuta ba na shi kyauta hatta idan nufu har sai idan an kore musu duk mazalim din nan ba su kowanne an share ba su da komai wa hujjibu sannan aka tsarkake su gabaki ɗaya aka musu wankan tsarki aka tabbatar da kowa ya sha udhina lahum bi dukhulil jannati sai ya ce su shiga aljanna kalli wannan hadisin da girman sakon da yake dauke da shi sun fa tsallako wuta ba su fada a ba amma duk da haka ba za su shiga aljanna ba sai an yi kisasi na me kisasul mazalim fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi annabi sama yace na rantsi da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa ubangiji kenan la ahaduhum bi manzilihi adallu minhu fi dunya wallahi ɗayan su ya fi gane gidansa na aljanna fiye da gidan shi na duniya in suka shiga suna shiga aljanna za su gane gidansu kowa zai gane inda zai tafi mun gane ya fi gane gidan shi na lahira fiye da gidansa na duniya amma ba zai shiga ba sai an yi mai sai an yi kisasi sai an mayar ma da mai haƙƙi haƙƙinsa kowa sai an mayar masa da hakkinsa shi yasa magabata ko tafiya za su yi sun rubuta wake bin su bashi waye ya ba su ajiya nawa ne duk su rubuta a littafi kuma wannan ba karamin ba karamin zama yana taimaka maka wajen ka zama mutumin kirki ba za ka cuci mutane ba sannan wannan yana tuna maka lahira in tafiya za ka yi ba ma sai za ka yi tafiya ba ina diyarin ka yake abubuwan da kake rubuta masu ban mamaki ko abubuwan da suka dame ka buɗe shafin basussuka buɗe shafin ajiya duk wanda ya kawo maka ajiya rubuta in yi an saka ka goge da fensir ake rubuta ba da biro ba ba a rubuta bashi da fensir ba a rubuta kai ba a rubuta bashi da biro ba a rubuta ajiya da biro ba ka ba sai kai ta ce kwalkwale sai kai ka goge in ya an saka ka goge in bai an saba ba kuma yana nan a rubuce wanda yake bin ka bashi ka rubuta in kana bin wani bashi rubuta shi ce sai ka ga mutum ya mutu ba za a samu damuwa ba kun ga mazalim tasirinsu mutum ba zai shiga aljanna ba sai an yi mai sai an yi kisasi a mazalim abubuwan da mutum ya zalunci wasu ya karba an kira su da mazalim ne fa ko da ba da gangan kai ba inda ya zama nauyi a ka to ana ce masa mazalim shi yasa daga cin ayyukan hukumar musulunci a cikin dawawi ko kuma commissions da gwamnatin musulunci za ta yi akwai raddul mazalim raddul mazalim su ne yanzu ake kwaikwaya irin hukumomin nan na koke-koke حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى عن ابن عدلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم النبي يتشي كشيد كد زالنش فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دومن زالنش دبين غان قوب كيامة وإياكم والفحش كشيد كد الفاشا الفحش ضد الحياة duk abin da ba kunya ba sunansa alfuhushu abin da mutum zai aikata da baki ko zai aikata da ido ko zai aikata da hannunsa a ce tir to shine ake ce masa alfuhushu fa inna Allah la yuhibbu al-fahisha mutafahisha Allah baya son mutumin da alfasha yake alfasha kuma ta zama masa dabi'a mutatabbi'un bil fuhshi kenan shine mutafahishi wa iyyakum shuha kashedun ku da kwaɗayin dukiya kwadayi mai tsanani fa innahu da aman kana qablakum kwadayin dukiya mai tsanani ya ja waɗanda suke gabaninku fa qata'u arhamahum suka yayyanke zumuncin su mutum yana da ƴan uwa ya ga yana da dukiya kawai sai yake shi kenan sai ya rena su ya daina musu magana in sun zo gidan shi ce me ya kawo su me ya kawo ku ai ban ce ka zo ba ya bashi kudin mota kudin mashin ya ce nawa zai kai ka gida ya dauki kudin mota ya bashi ya ce maza zai koma gida ai ba shi ya kira shi ba wada'ahum kuma tsananin san dukiya ya gayyace su fastahallu maharimahum suka rika halasta abubuwan da suke da alfarma a cikin su gaba gaba daga cikin matansu mutum ya dau matar shi ya ba wani ya lalata da ita a bashi kuɗi tun magabatan mu sun yi wannan magabata waɗanda suke kafin al'ummar musulunci kuma me yake su ga haka shine alhirsu shadidu anal mal tsananin san dukiya shi yasa limamu ibn rajab a cikin hadisi a cikin littafinsa sharhu hadisi ma bi ibani ja'iani ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد لدين المرء من حرصه على المال والجاه haka manzo sallallahu ya faɗi a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da isnadi sahihi ma bi ibani ja'iani ursila ala ghanamin bi afsada lidin al-mar'i min hirsihi ala al-mal wal ja' manzo sallallahu yace kyarkeci na guda biyu ba kura ba kyarkeci yafi kura bala'i to bai kai tsananin ɓanna ba su biyu mayunwata ja'i'a ne mayunwata ursila ala ghanamin aka je aka sa su a cikin garken wasu shanu garken tumakai ya eh, za ka ga banna suna jin yunwa sannan ga tumakan ya za su rika musu sannan dama ga su mayu tintin ga yunwa ga maita kuma mabannata ne sifarsu ta uku kenan kyarkeci mabannaci ne to ba su kai ɓannar kwaɗayin dukiya da mukami ga mutum ba a wajen ɓata masa addini mutum ya zama dukiya da mukami yake so duk inda zai je a naɗa shi mukami duk inda zai je shi ya samu kuɗi to wallahi wannan tsananin kwaɗayin bai kai ya ɓata ma mutum ya fi tsanani fiye da waɗannan da waɗancan kirkicinan guda biyu za su yi shine ashuhu alhinsu shadidu alal mal shine ake cin su ashuhu wa Ladi alladhi yurisu al-bukhla shi ke haifar da rowa wa Ladi alladhi yurisu kuma shi ke haifar da makwadanci yana ɗaya daga cikin matsalolin mu'amala da dukiya Allah shi kyauta to sai mu tsaya a nan babin yana da tsawo malam ibnu eh, imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai masu yawa a ciki Allah ganar da